الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقاتا تادي تبتي الله صلاة ويتشي بعمل شلو تبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne katon goguta ya ci daga katon littafin ya alkawa'idu wal usulul jami'a ya shekha abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala kai da yago guta ci ne tafi gogu ne ya tago ci December 2014 man ga kai da yago guta ci al-itlafu yastawi fi al-muta'ammidu wal jahilu wan nafi al-itlafu ala ji lalace yastawi fi al-muta'ammidu zane je ji juyo to zai ji dukiya na lalace da jiyangai na wal jahilu to zana ji jahilci na wal nasi to zana bata na al'itilafu ya stawi fi al amido wal jahilu wal nasi hmm. kuyo ko hmm, al'itilafu ala dukiya ji lalace hmm. ya stawi fi al amido zane ji lalace da jigangai na gabatawo wal jahilu zanoji lalace bai yi yabonin waji jahilci nan gabatawo wal nasi zane dukiya nake lalace bai yi amma wa ba tunu wasu jan ta ake gabatawo na ka'idan ne zo laya ci soko rabbana la tu'akhizna in sina ah. aw aftana mm. shikenan wabatan da sauransu amma ga ya ke zawon yau i'i ebe na ya gu ya ni tiye to ake zawon yi zanen ruwa fi ogbata ebe na wafe da wade mi abatan gan wade mi ayaye gan hmm. wade mi papa gan hmm. da sauransu fi sabila za a yi gawashi dukiya jila a cikin agawashi to aiki kaku na aga gaga ya ciyar da manil mutulifa wani dole yona ya da ya riɓe da ne a lokumul taklifi gani ba lokumul waduyi nan nawa ne manyan usulu shi a ga alaka mu a daba ne wajibi sunna ko mm-hmm. mu ba sunna sunna wajibi gai fardu gai lazimu gai hatimu mm-hmm. sunna gai mustahabi gai nafila gai tatawuyo gai mustahabi dagu ba ko hmm. ya ta ce mu ba ya ne ci ce makuru ya gusu ci ce mu na shi alaka mu taklifiya usulu alaka mu ya shi nga labar ya ga masala a sharutu masala a sharutu masalayin asabab sabab sharutu bere biyu ne ya bugu alaka mu taklifi na wani e labana sai e ya tuye mu kallafi amma alaka mu wadu'i wani labana ya e tuye zai ji mu kallafi anan ya gida zakan yi nga dukiya ji lalace nga laibu sai mm. nga laibu nga gwatawo mm. eh eyi zaka yi ga dukiya ji lalacin ga kijin gagbatawo manu gagbatawo neman cuci ga on his behalf alaka mu taklifi wayan laban wayan laba sai ne zade nan ban da alaka mu lodi misali ba na jiya ya al'aqilatu ke jiya ya al'aqilatu aqil aga gaga ji jiyatul aqilati ji yayin wa ga biya zai ji hankali na ba wani le wuce wuce wuce straight translation ene pa ba abun no na yi e zaga ne ki wuce da dukiya ji la wuce da wuce da zawu mm. mm. go ji ana ko zawu ci na wu zanin to ka family ji ga ji taimako ji a ci bujiya ya ala dike alhaji biya na al'akilatu mhm. biya zai wuza nan lole wale gan asali zai shi buwa yare na wuja wuza ko a dai ya zai jiki nan zai wuza nan wale ga alaka mu taklifi wadda gwasin bikin e, zai jiye ne amma alakamul wadu'i wanda ya dole wuri za wacce ta zai tabo na je wasu yiwu alakamul wadu'i wanda ga dole yiwu alkudratu sharati wa ana ga misali ba zane lili nan ko wani fiye gadi na sukun tafiye ce su wule ne mun gano wata mm. eh, eh, ni na zangaci liyoshi nan fiye da ẹni oúnjẹ fẹ́ẹ́ di kí ọ òfin hmm. ẹ̀ṣẹ̀ ya tó nítọ́ kan tó yẹ kan fi bọ́ ní kí ẹ̀ṣẹ̀ ya kẹ́ńtà sùkúl pé èdè bókun náà tó ṣí bàgá ọ̀nà èdè mọ̀ èdè ọ̀rọ̀ lànà wọn láàjì àǹfààní bí wọn lànà lélẹ̀ wọn ti tẹ́ sùn náà dáná náà ni ò mà kí àgbàtàwọ̀yé yẹ yi bókun náà ń dàṣẹ yẹn kuyo ko a gaga daga na walili na no problem a a Allah subhanahu wataala mutum ya dalita fi wo ya e, ci ya zane fi kanan gina ko ya zane kanan yi wuce wuce daya na zanen ci jo na ji lalace na Allah subhanahu wataala gan wa dawud wa ya idh yakumuna fil harfi idh nafashat fi ganamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin annabi dawo da annabi sulaimani a sai ba hukunci ko take lamarin latibi ya zace zaji na ganamul qawmi iz na fashe fi ganin mulkauni nan giyan zanen da ci da ake da aka fi latin zanen da cewa cayan gina. wakunna li hukmihim shahidin yi mafe ẹ̀ hukunci da anabi suleiman wani ga anabi dawo da sai ba da jama'a wuce na fafahamna ha suleiman yi fahimta laya anabi suleiman wa kullan ataina hukman wa ilma to anabi suleiman to anabi dawuda ya yi kiman laya gangani da ilimi mm. wane ba nan yi zai na da ganin latin a zai wunan gida ga agbágbàta o ebogo al-itilafu yastawi fil muta'ammidu wal jahilu wan nasi ba le ga na fashi ba mun ga yanzu rufu kanan ta ngale ba wannan waligan nan yi dabba yan zane shi da yin fira kan dabba ya shi nan wanda gandan lati yin zane ga ci shi a ne suleiman gan wani alagbata wani yan yan wuce na jajen lalace na ma na zanen wunan gina lagbata wo amma zane ga ibe umure zane ga ibe ihramu ya umure ko hmm. ko wani ibe ihramu ya ji àmá wọn wọ́n ẹgbẹ̀gbẹ̀ kó tó mú kí ẹgbègbè kẹ́nà fún wọn tó lúkẹ́ àwọn jìjì lálàáṣí mọ́jì gẹ́gẹ́ tí gún gbàgbàta wò tó zane jùmbe dìgàngẹ́ náà to zane abata náà to ní jahili nan yabo ne na bata ga su ba biyan da manil in ma na zane dukiya egaye baci nga ya ganye hanabila jo nga ya gane mashekul islam ibn taymiya tu zumana nga zane ga bata hmm. ko ji ko waci bici amma wanda ya gbegbe ya haramo na wato zaun sha bata hmm. zana awo bata kawai nan ga ikiyo bani ga jibi jiganga no ne ga ihram we ga do mole ti sai dubo da wani general lare. Hmm. kuyo ko hmm. ibn taymiya ti gato ebona ebona ebona hakke so ko is based on mefa hmm. ngo diga na ko amma allah subhanahu wa ta'ala bai gbigbi ya zane da ihram wani wa legin wa sharati labe gan ga ne ga jubi jiganga no Allah subhanahu ta'ala gan wa man qatala minkum mutamidan fajaza'u misla mislu ma qatala min an-ni'am hmm. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na fa khassa al-muta'ammid bi ijab al-jaza'i azana jumbe digange ya inci da gbe digange no da iramu ya je ko murona zawon ci ga zana ganin ma na zawon ci ga zana gbatanin wa za yalta al-muqtiya la a lai na lawo gaza ne ga cin bici na suku wa indo ta ciwa liyan a ta bara'atu zimmatihi ibi e ne asali na wa wogba ta yi e bane ake yasa ko na to wannan su inda ma waje ba alal mutaamil faye buka fa baka yi mukti wa alal asli mai mukti wa nasu na ci na wata ci asali wali anna takhsis al hukm bil ta'ammid yaqtadi intifai an al mukti fa inna hadha mafhum sifatin ya ka shart dan babun na gancin suku wale gan domanu ya almutilifa to rikbe da tsakani hakiyan su ko bi maluki la yakiyan hakiyan maluko which is based on what hmm. ko gagba tẹ́lẹ̀ làwọn tí wọ̀nyí halin dondo wọ́n pa kó a ti mi sí àmọ́ wọ́n á kí é sòkó àtúntà tí é fífọ́ kúyókó kíka ìdánilẹ̀ gan wọ́n. ne hmm? tanga zama fashi kenan alitilafu yastawi fi almutaannidu wal jahilu wan nasi ngoyi iwo ga takani ga almuktuwi rabbana la tu'akhizna in nasina aw aftana ko hmm. amma ga da ungayi hmm. nawa ne zane jahili nan to na bata nan ma ya ke an gibo a 323 suke zai jube digangai nan eh. wai fa mota wadda za a gube kuskure wai fa mashin wadda za a je da bitici wai fa kike na pep wadda ake yin zagin ne wa gowa kwakwa an kele otu zane ṣe bẹni okó bá tàzà ní ìgbàgbàta ò èzé ní pàpá àdìkí àrán wọn ló tún wọn ma ká nà lè mú mi ní ma ká nà lè mú mi ní àtúlà mú mi ní ilá kátọ́ àn wọn àdá mú mi ní wọn illa mú mi ní wú káwọn èdè bìtí china ilá pàtíkí ọ bẹ kúskúrẹ́ wadiyatu musallamatun ila ahli nga diya lada ya zai ji wunza wucin na ila an yasa da kudu da gwara ga faduna hmm. ehe ngole ehe ngole o ga cin na libani sukun wani zanna daga na kuskuru ji wani wadiya ya hmm. wa ka fara ji amma ga. hashi hmm. nga ga gaji gangu ji wuce awu mumini wuce wale ga mai kullu mu'minan mutane dan faje zawu jahannama da ne kaga diballah alai wala alau da sauransu mm. wale ga amma daga na kuskuru jona suku fatiye soko soko afabi daga nuji diga guja nan amma fatiye ba an gina dan bono ga kijo gagbatawo fi sabilillahi aga ga za na fa aga misali ba ga mina abu ya za fa mota mutu da aje giza kan yi mina gina jeji makanta islamiyya nan ko da aje wawa ko kowa ya dace don da cinye ko kwata tunan dace don ta su ko yi zakan yi na jihadili a cikin wa gagba ta wo ya jiya ya na su da ba su yawa wani 32 ko 3 miliyan ne gan zane ga na ji aga ya guwa ji mina wa ali accident ya mota ya zanne doge da zafi Hmm? wale ganna na warayin ya maka kama ɗaba kibo al'itilafu stawi fil muta'ammidu wal jahilu wal nasi hmm? ga malaka boko a da ya riɓe tsakaniyar ma da da masu lote ni ya jiganga ni ya kuskure ma na bicici kuyo ko mm. amma daga nan nan da ba na suku zanu ga na ki nga da wa zawu na je zannin na ya ku zannin da kaza je fi zannin da ga da kafi zannin ba ta zanu ga suku nga bi cici wuncin aga juza juza juza juza zanu fike da jirayu za rai zan yi ta lu su shi gan coci da gotsa zane gashi wuce da dukiya za mu ci ji lalace wuce ne gan wuni wuce ba tula ga wuce yawon yanu gagba tawo ko ilaji fahimta ganiya mm. misali gani ewa iri na nan waki ni maki ko mm. sai saizi magan doji gwagan daga nan mawai biya abokan da wadda suka wadda lewa wuce ne wayo mm. ga koyon wacce gadon wani wani ya kuna su kuma fiye ta gaskiya waiwaiwa gwa durubiyo ga waje ya gwa ta tankpagi ofe la makashi ofe lifiyo ofe babu ofe bakpa abu ya ofe bakpa abu ne ofe funga he wani ya wasa mi ganta na wani ya fulo ko kata wada fiye wado malamu ga malamu maji ewe iri wuce iri wuce ke kpe ne da ga la ya shakka zo to na da je wuya ni wani a tilafta ma lagairi ka dukiya zai jin yau ya na gawaji lalace ba na gbata wu sun ga nga hun kpakpa e wo kpakpa ga ma amana na to na biya na ajiya ni tilafu ma take place ni na gbata wu la ta kulu amwalakum bainakum bil batili zane ga shi shi a ci da fosun gun lazu wunan aguga wa da je rabbana la tu wa da je rufiya ummatil khata wa nisyana mastukuri wa layi ga ka gowu zanna mi gowu wacce za wuce wu e ba doka musulunci to zana fosu ga wowu na to wato na laka ya kuwa ci wu na zagu ba bai ga wego e bo na waje mu ba shere yan wuce ji bai ci ta ci woyi wu masu kun waje mu ba shere waje bai kiyan no bẹ̀rùn gọ̀ọ̀gọ̀ wọ jí ní ìgá gọ̀ọ̀ gbá nìkan àmọ́ mọ́dù kàtà kó ohun àmìgọ́ kẹ bíndíga bíndíga mọ́dáná mẹ́fẹ́ hmm. là bíndíga àwẹ̀ wọ́n dẹ́gẹ́ kí wọ́n dọ̀ka mùsùlùmí tọ̀mí tọ́nà wọ́n láwọn ohun ká ohun àmìgọ́ tọ̀ọ̀tọ́ kí wọ́n ti kìnnà ọ̀táwọn tó wọ́n وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم النفس بالنفس راي راي والله واغا لا زوال الدنيا يولو تشيابو خير من كو لا raƙati dami mulkin musulmi ya ba su nufi abu inda sauki ga ya ba sai ya ce a ga a rayuwar mumini nigo ko laji ganewa rayuwar mumini da alfurma ga ka ba la uba ba'di kufaran yadribu ba'dukum liqaba ba'd ma kana yumin ayo kila mumi eh illa eh kan waye fe illa khata'a kawai ka yi lakata ga wani milin sai ya gaba ba na, ka ga foso fosi ga wala zo wu wata zawunci wu to wato na wuna ga wuga a gaga ebe ne kem na rayuwa yi masu mu ga wuwa ya ni mm. ga yi ya na wuda ne masu mu ma ko laji fa inda nan ebo go e za need to be careful wucin ya soko ta'a bani in zagi guba sun na sun ganci na sun sun zaini mai yawa zaini mai jikiya yan zaini mai yawa da yankin lazar na ta gukin launin shi yan waje ya wane yan wani shi ya da hannun wani don yan wuce ajiya na wa ga a gefe sun wa sun gbagbagan wa shi waya yi eh? kan wani gashi ya sai result of mistake ne na dai wadda wani na sukungi waga kitin waga ba tawo na mala zamani a nabi in zagi guba sun a ci da wani taku yan wanda yi ma ya yan wanda yi na ya yan wanda na jiya gani na sukun a ne za a sallam gan a e mamakoci yayin wannan na jadana alaguraya, ala guraya ala wujalabe a sai na yi kiniyan yan wannan za a ci bai gaga kimu da damun ci abin wa ba ta yi nan wula magaga kaya biyo wula ta nan a ne bi gaza nan mini mini mini ya je e bo don ya bo saje waje nan wani a ne bi gaga ya bo ne wa so makpaga dole makpaga ngun waje ya nan wa wa ba ta yi ngawo al'itilafu ya tawi fil muta amidu wa jahil wa nasi isa hukunci zagi na kan a ce rugu da magiya a ce mutu a rashin rashin gobe hannu uku eh ba eh notoji mi lọ́kọ́ tó tà ṣe àgúfò múni lọ́nà ìzàgì ibi ọwọ́n eh lulu ẹ̀lú lọ asibiti ẹgbó pọ́lìsì yẹn na gọ́ọ̀mẹ̀ntì láti ṣe ṣe gan-an eh laza ta mashin buwa ne masu amma tu mashin ya shi yana e ba be ni me ba mo je mota ni mo kun na ku da tu lata mashin me wa lalu asibiti asibiti so me ke da to strike ko je na su ke strike on da gwa private ne cin alulwa ngai da gin na police yi gumbi ayi na su kun amma shin gobe ayi ila gin na ce dikiyo ẹbá bẹ adé àṣíjú wa ní àfẹ́jìn lòjì lè kó àsìbìtì kàmì adáàrẹ èdè tẹ̀mọ́kọ́ mọ́ta ló tí wọ́n sún ìlàjì náàjì àjẹ́lú wọ́n lè dọ̀ọ̀kọ́ pọ̀lífì nẹ́jà àgàdí àyà ẹbọ́ na azáwú àṣíjọ azáwú medical doctor zanẹ́ ṣiṣẹ́ gbáà nínú ọmọ tìgbẹ̀jàn mutu gan waya jin zaki wanda gan waya zaki na sun bici zanu ti fegbon bici zanu na gbada na na man ta tabbaba da na gada ji tibe wallan yi wallan mini wutibun a makpe zane expert ilimi ya tibe jin buhari wa za jin alaka kuma rayu zanu ti yi na ko wa zanu ti yi ba ko wa ba zanu ti gbọn na ko wa yi na fọwọ́ àdó àmì man tafaddaba eh walam yulaminu tibu fa wada minu na ta hadisi fuwa da minu ba man tafaddaba walam yulaminu o walam yulam minu tibu fa wada minu الحديث zanen da haramu wani zanen da iramu wani wale ga zanen can jikiya haramu wani hmm? haramu wani zanen can da gbigbe na ko? Hmm. ashe amma ga zai gbigbi mu gagbata wa kashin wawa a daga guba nga ibe diga nga yi nga awo zanen gbogbo mitin na wa amma nga yi gan wa cibi cici ko wa batan ba jumuru gun ga wo ibi te ja wa jiki an wa wa yi bu ayan ah ni rabbana ya nasina ni aya na biye tiyo man katala wa wesiya man katala wa mutaminan ko hmm. wa man katala wa minkum mutaminan fa jaza mislama katala minan na'am aya na ga wa wancan ko daga in ga wale daga nan mai yake ga wuce dukiya su ku yau unji dukiya ga unji unji unji dukiya ga ngata kuma annabi za a sallama kullukum hmm. ra'in wa kullukum mas'ulun rayyati ai ba ba nube ga kan rayar a haula hima ku? an yarta a fihi hmm. so zane kan dabba ko wai kanan yi ko wai kanan ko da makamancin su wuce kan da bayan lati zan wuce ari dabba na gafi lati zan wuce ai duki ai lati zan ai duki zan wuce gina hmm. ga da bayan alikali wai su biya ga wuji ne ji ga mu dabba wuce du ya lalata kila wuce kontrol wa ya bugo yubi laibu liable ko ga batawo al itlafu yastawi fil muta'allid wal jahil wan nafi kowa ji ganewa? ɗani wadda yi zakan yi egi wannan wasu jimogbo egi na kan wace da daunce daji zai dukiya lalace alawa sun gbata. wane wuna ga abubatan wane wuna ga jikiyar ga abubatan kata omerie ngiti gị mgbe ahụ gagbatawo ebogo nne ji bee ni ebo na aga aga alasụ afi ni abatan ni ayayi ni kpakpa dukiya zuwa yi kpata gaji lalace sannan na kinwa da shi zane wagon kpakpa ni sannan na kinwa bindiyawa abuwan na wuciu eh wuciu wòle ka tí zungu zan wòfe lo alikanu ya nga wọn tse wa kinga tí zungu wàdà gẹ́yìn dẹ̀ tó kata yìí làjí mi tse kó wàdà gẹ́yìn dẹ̀ bà ní làjí mi tse nga nga sa jigé tí zungu nga wọn gbẹ gẹ́yìn ni ni wunde daga daidai wani jiya wuƙi a gansu na su mm. wani ti lashe yanu gaji defense ya ci ta tun bai excuse yi na mm. wale ya ganna jikin ya ganna shi hmm. hmm. so al-itlafu yastawi fil muta'ammidu wal jahilu wal nasi ta ki ga yo Eh, yegi yegi imi hmm. ngube hmm. so imi ma da katabo awon ko imi ga tagodo bo ari won gan won gun tagodo ale bi inu suku a awon won tagodo adi ki ale lebi ale lebi ta le gan nana adi edan bo ni gan ni ka osubo ati nu yawo eki o yawo nsubo a hmm. bani inyo ya ba guba doji kan wati ci to ken na na to babba ya kusa in ga liya ya zagu babba wa ba jiba sun wasa ga ga ci doyi bere zaka zai bere zaka zai dinu kuma yi e eh dai ti ni asana kullu shay'in khalaq now we ba wace daji mm. ko de be shi shi wa tula ta gado ashade babaci yayi muwe nga dikiyo eh nga tawo imi ogu titi mbo eboje ko ogun ba furu mbo furu won wo me jige jina sugun wo de le gan ya lo tatana ni o fe chuwa to ni za gin na mo nya kale awon lile won ko se na ni e na ta wuce gan annin na sai ce space a da yanzu ma lofis la'ayi la'ayi la'ayi kasa za ka za a shujin waya gujin waya ne nan ba gina ajin hadiya <clears throat> in za gina wasu ma a jiki a ajin hadiya amma ga ba gina ganwa ya ci da mana a 3 ga lawaji ya zane dan ya ci na

Hmm? so no yan na ifilita littafi ya fi kiwo yawon take place a nini yan na je dambo yan na je zawangi zawangi ro zawangi zawangi wo zanwaci ne ji yi rikuyo shi yin sha'awa to na shi tiwu nan wuri to hankali wa latin bale kan gane moshin wa latin bale wani umar yoga ya zuwa ya ribe ya rayu da shi da wayu ga guba ta yi guba ta sakwaya wani a mace da a kun ji hankali yaji e e madada yin zagi Ah. ko mai ji shi aka ta abuwa liliya ni a ah, ban ce da ji gbogbo iji gun lalu da mai harin da ji ta shi harin halin ta gudu halin ta gudu a ce ji oye shi da ana wa ke alai kowa ezufu yuku ezufu yuku fi na lulu tibayi yau ni an kala wanda mai shi ganci zugu wanda tula ta gudu wanda fitila ya ri tauni kuma fitila wata ala wanda ɗoge ji na dai shi da na ji mutayo automatically ina gina tunawa ga kiyo ma yi inu ga ya bai san da gobe wuya sai tare in towa <laughs> da sauransu wale ga shiwalu Allah wa ala guja wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk